اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل صدورنا وجلاء أهزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته علنا والذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا كلكا ولا فزعا إلا أزلته ولا دين ولا ديون إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائب ولا غائبة إلا رددته ولا عاصيا ولا عاصية إلا أصمت إلا أنتنا على قضائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأكبر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت وإذا سئمت بها رحمت وإذا سئلت بها فرجت انت فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى يا رب العالمين يا أرحم حميد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم أصل قلوبنا وأزل قلوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أرقيتنا يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا ta hanyar addu'a mu muna yi tsamo ta daga hitin da ta fara cikin mai ta addu'a mai ta roƙon Allah ya zaunar da Najeriya lafiya kun gani annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ƙasa na ƙwarai abin da ya fara da ya ga bukata ta biya sai ya ce rabbi ji alhadar balada amina wa kawo da ya rabbi ji alhazar balada amina wa jinuni wa baniya a ƙasa na ƙwarai idan abin nan ya samu natsuwa hankali ne ya kwanta to ƙasa ta yi ta a cikin rai annabi ibrahim ya fara yin addu'a ya ce wa allah ya ce wa idkala ibrahim ka ambata sadda annabi ibrahim ya ce rabbi ij'al Bala da amina ya allah wanga gari na muka sanya shi gari ya zama amintacci ba a yaƙi ciki ba a zubar da jini ciki ba a kashe mutane ciki ba a zalunci ciki mutum ya aje kaya ne inda ya gama ba mai ɗaukar addu'a ce ibrahim ka yi saboda ɗan ƙasa na ƙwarai haka yake da ƙasa ta yi musamman abin na inda yake zaune ibrahim ya ce wa jinuni wa bani ya anna abu da asirama da ni da ɗaya na ka nisanta maka da mabota a goma ka yana addu'a ga ƙasa ta kuma yana roƙon allah ya kariya daga sharrin abin na sharrin shekaru sannan ya ƙara gaba bayan ka ƙetare aya guda rabbi inni a sakanta min zuriyati bi wadin rabbi inni askantu min zuriyati bi wadin ghairi bi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب إني أسكنت من ذريتي بواد يا الله إني نا أجوك وتزريتا ونرعي غير ذي زرع وند باب شبكة باب نوما ورم inda mai cikar muharram wajen ɗakin ka mai daraja rabba na liƙi musalata na tsaishe su wurin don su tsaye da sallah babu abinci babu ruwa wurin amma na tsaye da su wurin saboda ibadarka liƙi musalata wajen idatar minan nasu ta yi ya Allah ka sanya zukata na mutane daga bangarorin duniya ko ina ta hauyi ilaihim kun gani ibrahim yana addu'a dukkan huskoki su huskanta ƙasa ta saboda ɗaukakarta mutane ba za su fuskanci ƙasa ba sai ta girma to ibrahim yana addu'a allah ya fuskanto da huskokin jama'a daga kowane ɓangare su fuskanto ƙasa ta saboda arzikinta da ɗaukakarta ta ilaihim warzuquhum min ath-thamarati la'allahum Allahu ya ya allah ka azurta su ɗayan itace daban-daban nau'in arziki ɗayan itace na abinci daban-daban don su yi maka godiya ya ƙetare aya guda ya ce alhamdulillahi alladhi wa habali alhamdulillahi alladhi wa habali ala alkibari isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a yace alhamdulillah duk abin da ya roƙi Allah ya ga Allah ya bashi bukata ta tabbiya yace inna rabbi lasami'ud du'a lalle Allah ubangiji na yana jin addu'a qur'ani na yace lalle Allah kwan matsamai da roƙo yana bashi to jama'a kun ji ƙur'ani ne ke magana to abinda a kira na gare ku ku ɗauka bakin ran ku yi ma kasar ku addu'a Ƙasar ga ni nawa fahimta a duniya ba wata ƙasa mai daraja kamar Najeriya duk Najeriya ta yi kowace kasa daraja ita ƙasa ta wanda wata ƙasa Allah. saboda haka ni ana fahimta najeriya ta yi kowace ƙasa daraja a cikin najeriya ku babu wata jiha mai daraja kamar jiha kabi to ita jiha ta ko ina ni tena a jiha ta saboda haka ni ban da jiha mai daraja kamar jiha kabi ƙasa ko gaba ɗaya ban da ƙasa mai daraja kamar najeriya saboda haka ina yi ma najeriya addu'a allah ya gusar da duk hitina da a cikinta ko wace hitina ta a cikin najeriya allah ya gusar da ita kuma allah ya zaunar da najeriya lahiya kuma allah ya haɗa kan 'yan najeriya 'yan najeriya allah ya haɗa kansu kuma allah ya kare najeriya daga sharorin masharanta allah shi yi wa najeriya muwafaka shi mata maganin matsalolinta kuma wannan jiha ta mu allah ya sa mata albarka ita ma Allah shi mata maganin matsalolinta sauran garuruwan mu duka Allah ya zaunar da mu lahiya mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya ce to duk abin da Ibrahim ya roƙa kun ji abin da Ibrahim ya roƙa cikin wannan ayat ya ce to komi Ibrahim ya roƙa ni garin mu na roƙa Allah don kamun biyu kowa ƙasa sai ya sani kowa ƙasa sai ya sani Ibrahim ƙasa ta ya sani shi ya roƙi abin da ya roƙa annabi ya ce to shi ya roƙa a lunka mai duka abin da an ka ba Ibrahim ga ƙasa ta yi to ni na roƙa Allah ka lunka mana goma duk abin da ka ba wa'annan garuruwa Allah lunka mana shi goma a Najeriya saboda girman ka Allah ka yi muna rahama laihin da mun kai ma ka jarabe mu a cikin Najeriya Allah ka yahi mana shi kuma Allah ka zaunar da Najeriya lahiya to yan uwa musulmi ku ci gaba da yi ma kasar ku addu'a wannan wata da kuka gani wata ne mai daraja wata ne da Allah ya ɗaukaka kowane ya abin nan dare akwai sa'atul ijaba ƙarshen dare amma ga watan ramadana tun da ba sa'atul ijaba ta sahiya ta wayi duk sanda kai addu'a kan ana karba azumin ramadana kenan sa'atul ijaba ta daga ba ta yi lokacin addu'a na duk sadda kai addu'a Allah na ansa akwai sa'atul ijaba amma in ba ga ramadana ba ƙarshen dare take kuma mai ruwa ya ce yi kallilu annabi yana ambata karancin ta kaɗan da ci ba ta da tsaro amma yanzu duka tsawon dare na kuma daren ya fara tun daga jiya watan ramadan ya fara saboda ka ku ta addu'a ta alheri ku yi ma kanku ku yi ma ɗiyanku ku yi ma garuruwan da kuke zaune ciki ku yi ma jihohin da kuke zaune ciki ku yi ma arewar da kuke zaune ciki sannan ku yi wa najeriya da kuke zaune cikin ta sannan sauran musulmi su ma ku ɗan tallafa musu bayan kun kanku to wannan abubuwa guda biyu su ne abin da nake tunatar da muwa mai yawaita ibada a cikin wannan wata Allah ya taimake mu da Allah ya gwada mana harkon watan ga Allah ya gwada mana ƙarshe ne lahiya Allah ya kare mu daga sharrorin masu shiri Allah ya kare mu daga cutan masu cuta Allah ya kare mu daga makircin makirai Allah ya kare mu daga minahicin munafukai Allah ya kare mu daga kwalle kwallen masu kwalle kwallen shiri ta Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin ayata 45 ke wallahu khalaqa kulla dabbatin Allah shi ya halice kowace dabba ai haiwanin min ma'in kowace dabba da ruwa Allah ya halice ta duk wata dabba mai rai da ruwa aka yi ta ayin nufa ruwan mali kama kulikal mala'ikatu minan nuri kama da an kalice mala'iku daga haske wal jinnu minan nar su kuma aljannu an kalice su daga wuta wa adamu minan dini shi kuma adamu a halice daga ƙasa to kowa da abin da Allah ya halice shi wa minhum man yamshi ala cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai dabbobin da ka tahiya bisa ga cikin su wato kwance suke tahiya kala hayati kamar mace zai kun ga maciji baka ganin kawahu ne da ciki yaka ja jan ciki yaka yi wal hawami da sauran kwarin kasa ay yazhabu yana jan eh, ciki abin da na ma imali abin da man yace man man yamshi ala badani litagali galibi daraja yawa wa minhum man yamshi ala rijlayn cikin halittun da Allah ya akwai masu taya bisa ga kawa biyu kala insani wa dairi kamar mutum wa dairi kamar tsuntsu wannan amu kamar jimina wa minhum man yamshi ala arba'in cikin halittun da Allah ya akwai masu taya bisa kawa hudu kalba ha'ib kamar dabbobi irin su abin da jakai da su alfadari wal an'ami kamar dabbobin ni'ima irin su raƙumi irin su saniya irin su akuya da tunkiya wa minhum man yamshi ala akasar cikin halittun da Allah ya akwai masu tahiya da kawahiye da hudu kala a ku kamar kunamu haka kun ga idan ka dibi kunama za ka kawahunta na da yawa wal an ka kabuci da gizo gizo za ka kawahu ne na da yawa wal hayawanin ma'arufi bi ummi arba'in da dabbar da an yi sani bi ummi arba'in wa arba'ina wato daidaya kun san daidaya da guba daidaya da kuma dabban nan da ake ce ma guba in kuka diba za ku tsawahun suna da yawa kwarai wa innama lam yazkur hadha hadha alqism dama bai ambaci wannan kashi ma su abinda kawahu da yawa ba bai ambace su ba in ma linadura ko dan ba su da linaduri ko dan ba su da yawa haka aula annahu ko kuma domin abin na su wa'annan dabbobi inda almashai lokacin da suke tahiya kowace dabba daga cikin dabbobin ga masu kawahu da yawa to in zai yi ta yaye atamidu ala arba'in fakad yana dogara da kawahu kawai da su ya ka taya saura duka na kawa ne auli da kulihi fi kaulihi ko kuma don dabbar mai kawahun da yawa ta shiga cikin maganar Allah subhanahu wataala da ya ce ya halittu allah ma sha. Allah yana halitta abin da ya so to kowace dabba ta shiga ciki yana halitta abin da ya so mai malam mai ma zikira cikin wanda aka ambata wa malami zakar da abin da ba a ambata ba basidan wa murakkaban mai girma da kuma mai tarkibi ala aka ce lafi suwari bisa ga sabanin surori ne wala abai da sabanin gabobi ne wala hayati da sabanin sabobi ne wala harakati da sabanin motsi ne wadda bayi da dabi'o'i ne wal qawi da kuma abin wal quwa da kuma abin nan karhi ne wala afa'al da kuma ayyukan da yake aikatawa ma ittihadul unsa da duk da ko asali guda ne bai mukuta da mashi'atihi saboda asali guda ne da abin da mashi'ar Allah ta hukunta inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komi babu abin da Allah bai iyawa saboda haka ku yawaita addu'a ga Allah ku ta roƙonai inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da iko ga dukkan komi min dalika cikin iko ne akwai ma zikira da aka ambata yana da iko ga wa'ina abubuwa le bayyana linnasi da ya bayyana ga mutane أن الأحكام التي شرعها لهم للي هكون شوكون تند شرعا تاغ متاني إنما هي لفائدة أنفسهم يا شرع شرعا تاتني سبب فائدة كاونا الأمة ليجزهم بأبي ساكا مسد أيك إنسي في الدنيا والآخرة أن الدنيا كما الآخرة يا الله كيمنا موافقا أبن لك كسوكما كان يرداتش لقد أنزلنا لقد أنزلنا الجنات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أبنا ثم أكف على ذلك سنة الله يتأكيبي قوانا فقال لقد أنزلنا آيات بينات حقيقة من سوكد آيوي بينات بينات hiya alqur'an wato ayoyi bayyanannu sune alqur'ani a ahkamun bahira ciki akwai hukunce hukunce bayyanannu wadiha wayanda an masu haske mun saukar da su wato litudrika hal uqulu don hankula asalima wadda Allah ya lau ta riske hukunce hukuncen nan ta gane ta lil hidaya don ta shirye da ita wallahu ya di man yasha'u hidayatahu Allah na shiryar da duk wanda ya so ya shiryar ila siradin mustaqim zuwa ga hanya ma madaidaiciya ya Allah bai asma'i ya suna Allah ka aza mu ya kama daidaiciya Allah ka shirya magana ya kama daidaiciya ai dinul islam shine addinin musulunci mushamilu ala ma fihi salahu din wa dunya wanda ya kunshi abinda ciki ne akwai gyaruwa addini da kuma duniya Allah ka aza magana ya kama daidaiciya wa yaqulun wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana annahu ya hadi mai ya sha wa hidayata shi yana shiryar da wanda ya so ya shirya shari'a ya bayyana sai ya shiga yana bayyana mana anna man lam yuridillahu hidayatahu a hidayatahu duk wanda Allah bai nahi ya shirya shi ba to la ya hadi bai shiryawa duk wanda Allah bai nahi ya shirya shi ba ba zai shirya ba wa inda har lahul ko gaskiya ta bayyana gare shi ko gaskiya ta bayyana gare shi wa aqarra bil lisani ko da ya faɗi da harshe yayi hurci annahu muslimun shi musulmi na amma in Allah bai so ya shirya shi ba to ba zai shirye ba sai ya koma da abokin tarayya mun ta shi da ibada abinda munafukai suke faɗi kenan koyaushe suna cewa sun yarda da Allah sun gasganta Allah amma da baki suke magana wa bin rasuli kuma mun yarda da manzo Allah wa ana huma kuma mun yi wa Allah mu wa manzon Allah biyayya fi ma haka ma haka ma ga abin suka yi hukunci da shi abinda da munafiki yake faɗi da bakinsa kenan daga baya sun mai ta walla fariqun minhu wasu jama'a cikin munafikai sai su kawo da kai su juya baya min ba da zalika bayan sun faɗi wannan magana sai su kawo da kai anhu daga Allah da manzo ne wa ma ulaika wa ma ula'ikal mu'riduna an hukumillahi bil mu'minin wayannan da ke kau da kai ga hukuncin Allah ba mu'mine na ai ba su ne mu ya tai kenan abin da ya sani kenan ya Allah saboda girman ka Allah ka kare mu daga minahici ka kare mu daga sharrin munafukai da ɗabi'unsu ka kyautace aqida da halaye da imanin amma munafukai wa idza du'u ila Allah wa rasuli wa idza du'u بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا أكا كرامنا فقيزوا أغا الله دمانزوني manzo wanda ka yi da sako daga Allah subhanahu wataala idan aka kira munafiqai zuwa ga Allah idan aka kira munafiqai zuwa ga manzo Allah liya kuma bainahum dan yayi hukunci tsakaninsu idza fariqun minhum mu'ridun sai ga wasu jama'a cikinsu suna kau da kai anil maji'i ilayhi wato ba su tahowa wurin manzo Allah ko da an kira su sai suna kau da kai wa hadha bima kana alhukuma a alayhi wannan inda munafiki shi za a bi da haƙi gare shi za a wa hukunci to nan na yaka gudu in an ce ya taho ga abin da annabi ya ce sai ya dora gudu nan bai yarda amma in shi adda abin nan in shi adda a gaskiya nan wurin sai ka ji yana cewa to a kawo hadisi don shi da gaskiya saboda haka Allah ya ce wa in yakul lahumul haqq wa in yakul lahumul ya ya'tu ilayhi muz'inin wa in yakul lahum alhaqu amma idan su adda gaskiya su munafikan ya atu ilaihi za su zo wurin annabi muzini na suna gaggawa ai musulmi na suna sauri da'i na suna masu da'a suna ciya ga amuntawo a ja hadisi ya muna hukunci dan sun gane suna da gaskiya amma lassar da sun ka gane ba su da gaskiya ya an ka ja hadisi sai ce duk son rai duk son rai ne an ka kawo babu gaskiya a ciki ne to wannan ɗabi'a ce ta munafikai ka zama kai hi guda kamar zama abin na tu'minu bi ba'din wa takfuru bi ba'din kamar ya hakan ka yi kokari ka zama mutum na kwarai wanda an mai gaskiya a cikin dukkan maganganu da ayyuka ne afi qulubihim maradun afi qulubihim maradun amirta lahun maradun shi su munafakai akwai rashin lahiya na kafirci ne a cikin zukatansu amir tabu ko shakkar manzo Allah suka yi ba su yadda da gaskiyar manzo Allah ba ai shakku fi nubuwati ko suna shakka ne ga annabci ne am yakhafuna ko ko jin tsoron suka an yakifa Allah alaihi wa rasulu kada Allah da manzo ne su yi musu zalunci fil hukumi a cikin hukunci ai wa fa yuzlamu fihi a yi musu zalunci Allah shi musu hukunci wanda ba daidai ba manzo Allah ya musu hukunci wanda ba daidai ba ko wannan shine tunanin munafukai la babu wannan ko guda bal ulaika hum zalimuna wa'annan su dai wa'anga mutane hum zalimuna sune azalimai inda duk mutum ya zama azalimi ba zai iya bin gaskiya ba duk inda an ka taro in ya gaba abin da ya kaso na ba sai ya ce an bi son rai saboda haka bal ulaika hum zalimun bil iradi anu su ne azzalumai da suka kau da kai ga abin nan ga Allah da manzonai subhanahu wata'ala suka kau da kai gare shi suka kau da kai ga manzonai sallallahu alaihi wasallam bal ulaika humul balibu to wannan kun ga abin da shahi munafikai kenan amma mu'minai innama kana qaulul mumini innama kana qaulul إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون kun ji sifofin da ya bayyana na munafukai su munafukai ba kai hi guda suke ba rada sun kaga suna da gaskiya sun su ce ran nan qur'ani da hadisi aka yi musu hukunci da shi rada sun ka gane ba su da gaskiya in an ka ja qur'ani da hadisi sun su ce son raina an ka kawo siffar munafiqai kenan to ga siffar mu'minai su ko innama kana qaulal mu'minin dama maganar mu'minai ta kasance izadu ilallahi wa rasuli idan aka kira mu'minai zuwa ga Allah da manzo ne su mu'minai da an kira su ga Allah ba wai sayar da suke da gaskiya suka bin magana Allah ba sai da sun kaga su adda haƙƙi suka bin magana Allah ba su da suna da gaskiya da ba su da gaskiya to in eh, aka kira su ilallahi wa rasuli li yahkuma bainahum zuwa ga Allah da manzo ne dan ya hukunci tsakaninsu wal qawlul la'iqu bihim magana da ta dace mu'mine su faɗi an ya su ce sami wa adana mun jiya kuma mun da magana mu'mine kenan shi mumini kullum baya shakkar Allah kuma kullum abin da duk ya sami gani ya kai daidai na Allah ya yi duk abin ya sami daidai ya ya gana Allah ya yi duk hukuncin da Allah ya mai adalci ne ya yarda Allah bai zalunci wala yadhlimu rabbuka ahada saboda haka duk sadda an ka kira shi mu'mine ce suka yi ina wa adana mun ji kira kuma mun yi da'a bil ijaba wa ulaika to waɗanga hina idin a wannan lokaci humul muflihuna sune masu babban rabo annajihuna wa'anda za su tsira in kiyama ta ya Allahumma ij'alna minhum wa man yuti Allah wa man yuti wa rasulahu wa yakhsha Allah rasulahu duk wanda ya yi da'a ga Allah kuma ya yi da'a ga manzonai wato ya bi abin Allah ya umarce shi Allah shi ya ce ka bi manzawa Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai biyayya ga sunna annabi iyakar gaskiyarka to duk wanda ya da'a ga Allah da manzonai fi ma ya amuru bi ga abinda da Allah ya umarce shi da shiya wa ya khasha Allah kuma ya ji tsoron Allah ya kafu wa ya kai kuma ya yi kawa ga Allah bi kasar ha'i wa ƙuri'a abin nan bisa ha wa ya taƙa wa abin nan bi an abu ya huye ma Allah a fi ma ya hakumu bihi ga abin da Allah ya hukunci da shi lahu ga shi mutumin au alaihi ko akan mutumin ya an ce ya hukunci ga rai ya azurta shi wani abu ya an ce ya hukunci a kai nai ya ashe wani abu gare shi to in dai mumini na to shi duk abin da Allah ya hukunta yana jin tsoron Allah kuma yana yi ma Allah ɗa'a. to fa ulaika humul faizuna wa anna sunne masu san babbar arra'a arra'a arrabihun masu cin riba fi tijarata a cikin sana'a su fi duniya anan duniya wannan juna sune masu tsira minan nari daga wuta ranar kiyama bi da hulil janna su shiga aljanna bil akhirah ranar lahira Ya Allah يا الله اجعلنا منهم يا الله اجعلنا منهم يا الله اجعلنا منهم ومن صفات munafiqina kuma daga cikin sababbin munafikai adamu da'a in aka kira su ga Allah da manzo ne ba su da'a mu'minai koyaushe kun ji da'a suke yi amma su munafukai in an kira su ga Allah da manzo ne ba su da'a sai dai ga abin da suka so kamar ku ganin mai yawa ya haka muke tun daga makaranta kuma abin ya samu asali tun daga makaranta sai ka ga abubuwa ga suna ta shiga waɗanda asibobi na munafakai cikin jama'a to cikin sabobin munafakai adamu da'a rashin da'a fi'ilan ga aiki fil kuruji ila jihadi ya aka kira su zuwa ga ita wajen jihadi ba za su yi ta ba sai dai inda suka tunanin za su samu kuɗi in kuka diba za ku ga wannan sabobi na munafakai suna na a cikin jama'a har yanzu sai ka ga wato yadda mutane ke gudanar da abubuwa idan aka ce ga wasu ayyuka na addini inda ba a samu ko ɗari sai ka ga duk mutane suna ta ja da baya amma ya aka ce ga shi yau za a je inda suka ganin za a samu kuɗi sai ka ga hadda wanda ba a kira ba sai ka ga ya taho hadda wanda ba a kira ba to alamomi ne na minahici alamomi na na minahici ku dibi wannan abubuwa yau kuna ganin abubuwa haka nan na suke to a yi kokari a gyara kada ka bari ka zama minahiki da gangan kana ji kana gani Allah ya ce wa qasamu billahi jahda aymanihim wa aqsamu billahi jahda aymanihim billahi da imanihim sun yi rantsuwa da Allah jihada imani iyakar rantsuwarsu ai ta hawa to iyakar rantsuwarsu suna ta cewa sun rance da Allah la in hum bil jihad la yakhrujun wallahi in ka umarce su da jihadi za su hita suna ta rantsuwa cewa wallahi duk inda ka aike su suna hita kullahun ka gaya musu ku bar rantsuwa la tuqsimu kada ku yi rantsuwa atukum ma'rufa ai da'atu wato da'atun ma'rufa da'a ce sananna magana ce da baki kawai babu aiki da baki na kuka waɗi in yanzu an kai ta inda kun ka gaba ku samun ko ɗari ko wanku ba a gani duk wacewa kuka yi kowa gudu ya kai da'a ku tun ma'arufa da'a ce sananniya lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bil lisani da harshe kuka magana kawai duna amali babu aiki alamar munafakai kenan ga magana kam idan ka ji shi yana wa'azi azaka kai annabi Allah na ka wa'azi amma idan aka kara gaba ya an jima ka auna shi da naira dubu goma mala aza haka ibilisu na kaka magana da shi to alama ce ta munafukai alama ce ta minahici sai ka ga mutum na ta magana yana ta magana a wadda gaskiya yake ashe cikin zuciya babu komi babu komi cikin zuciya magana nan babu abin da ya shiga zuciya ta yi saboda haka yace da aku sanannata magana ce da baki dunal amali ba da aiki ba inna allaha khabirun bima ta'malu Allah masani na haqiqa Allah masani na da abin da kuke aikatawa ay min da'atikum bil qawli na ku da magana wa mukhalafatikum bil fi'li da sabawa ku da aiki duka Allah ya sani babu abin da bai sani ba saboda haka ba dabi'a kware ce mutum ya rika magana da baki amma zuciya ce da ba alamatul munafiqi thalathun idza haddasa kadhaba alamar munafiki uku ce idan ya yi labari sai shi karya duk sa'an da ya faɗi magana abin da ka nuhi daban ya faɗe ta don ya cimma wata bukata amma cikin zuciya ba haka nan take to alamar munafiki kenan saboda haka duk wanda ya sa haka nan yake to ya san munafikin Allah na wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslimun ko yayi sallah yayi azumi ya ce wai shi musulmi na to gaskiya ba musulmi na munafiki na Allah ya taimake mu kuma Allah ya kyautace halaye da ɗabi'un mu qul ati'u Allah qul ati'u Allah wa rasul ce Allah ku yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa adiyar rasula kuma ku yi wa manzan Allah da'a fa in tawallau an an da'ati idan ku kuka kau da kai ga da'ar manzan Allah ba ku yi mai biyayya bai hasbi abin da na ihda'ata aini fa ta tawallau khidabul lahu idan suka kau da kai fa ta tawallau in kuka juya kuka juya baya fa inna ma alaihi ma hum shi manzan Allah abinda aka ɗora mai aikin da Allah ya azama mina tabligi na ida sako shi ko yayi abinda an ka azaba wa alaikum ma humiltum ku ko abinda aka dora muku shi a bisa kan min da'ati na da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yantuti wa in kun wa manzo Allah da'a ta ta dukun shiri duk wanda ya bi sunnan manzo Allah bakin rai ne iyaka gaskiya ne to Allah ya ce wa in tuti'u ta ta du in kun mai da'a kun shiri wa ma ala rasul illa al balagul mubin babu abinda aka dora manzo sai da sako bayanan ne at tablighul bayin to ya jama'a ku dibi wannan da kyau ku gani in ya zama manzo Allah an ci wa ma ala rasul illa al balagul mubin manzo Allah bai iya shiryar da kowa bai iya halitta shirya cikin kowa iyaka ce kawai balagul mubin ya idi sakon da Allah ya aiko shi to wane naka iya tilasa mutane sai su zama daidai to ga addinin Allah kenan saboda ka ga duniya ma in ka kwasa duniyarka mutane suka diba ba su yadda da kai ba sun ka koma gihi sun ka kibinka kakka kwantata musu don kana babban su kakka kwantata musu don kana babban su ka ce a rike kuɗin wannan a rike albashin wannan a dakatar da wannan daga aiki wannan a kibiya ne kwangila ne don ba su bi ka ba in ya zama Allah ma sun kibi ne duka don za a bi ka kai wani abu gare ka wanda za a bi ka watakila ko kai baka bi Allah ba Allah ya gafarta mana summa zakara ta'ala fi ma ya jaza sannan Allah ya ambata sakamakon masu mai da'a a cikin ayoyin da ke zuwa fi duniya nan duniya waje a da kuma sakamakon man kafara waɗanda suka kafirci wa qala الله الذين آمنوا منكم وعد ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن Allahu alladhina amanu Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani minkun daga cikin ku in dai mutane suka daure suka yi imani da Allah ko suna da yawa ko ba su da yawa Allah ya yi musu alkawari minkun daga cikin ku wa amil salati kuma suka yi aiki mai kyawu ai abin da ai ada'u a Allah sun kai da'a ga umarnin Allah bil imtisali shine sun kai biyayya ga abubuwan da Allah ya umarce su subhanahu wata'ala gurgudun iyawarsu Allah ya ce ya musu alkawari su ya hankuri la khalifan nahum fil ard wallahi sai ya halifantar da su cikin ƙasar nan badala min kufari da kahirai ke bisa yace wallahi in dai mu'mine suka gyara suka gyara ɗabi'u suka gyara halaye suka yi imani suka gyara ayyuka na kwarai yace ya musu alkawari la khalifan nahum fil ard wallahi sai ya shugabantar da su cikin ƙasa kun ga Allah ya rance da kai ne subhanahu wata'ala kamar sakalafa kamar wanda ya halifantar bilibina alifa'ir kamar sakalafa wa qur'a lil maf'ul kamar suqlifa kamar sakalafa ladina min qablin kamar wanda ya halifantar da waɗanda suka wuce gabanin su min bani isra'ila cikin bani isra'ila badala anil jababira wato badalin jababirawa kun gani zamanin annabi Musa fir'auna shi an mai mulki kuma shir'auna ya ɗauki lokaci Allah ya ba shi lokaci shekara ta 440 yana mulki shekara 440 wannan tahowa abin da tahowa annabi Musa na ya fara fada da su shekara ta 440 kun ga ya samu natsuwa ya samu dogon lokaci yana ta cin mutuncin waɗanda ya ga dama yana ta walakanta bani Isra'ila yana ta azabtar da suwa amma kun ga a kwana a tashi da sun ka yi hankuri a kwana a tashi sai Allah ya halaka fir'auna da jama'a ta yi kibdawa sai ya shugabantar da bani isra'ila ya shugabantar da musa da jama'a ta bani isra'ila to Allah ya alkawari ga musulmi su dai daure su daure su yi abin da Allah ya ce su yi su daure su ba abin da Allah ya ce su bari kada su yi zalunci kada su ci amana kada su yi yaudara to ya yi musu alkawari ya rance da Allah sai ya halifantar da su cikin ƙasarka ga ko ana so ko ba a so sai ya ba su shugabanci wala makinan na lahun dinahu kuma wallahi sai ya tabbatar musu addinin ga nasu zai irta dalahu wanda yadda da shi gare su wa huwa islam kun san ya ce wa raditu lakum al-islam dina na yarda musulunci ya zama addinin to shi na yake lannahum kuma zai canza musu bitta shididi wa ƙuri'a bitta habibi yubdilannahu wala yubaddilannahu min ba'di khawfihim amna bayan tsoron da suka mina fara na kahirai musulmai sun zamna tsoron kahirai suke ji yace to ya rance da Allah bayan tsoron nan sai ya canza musu da amna aminci ya ba su natsuwa kahirai su za su ji tsoron musulmi ba musulmai ka ji tsoron kahirai ba yace ya musulmi alƙawari kun ga Allah baya saba alƙawari shi Allah la khulbul mi'adi bai saba alkawari abin da ya rage ga musulmi su gyara halaye su gyara imani su tsaye da ayyuka masu kyau su yi amalan saliha aiki wanda an na kwarai su gyara ɗabi'unsu su gyara mu'amala su da jama'a shi ko Allah wala yubaddila na min ba'di khawfin amana wa qad anjazallahu adahu lahu kuma Allah ya zatta wa musulmin harko da alkawari ne bai bima zakira da abubuwan da aka ambata waja'alahu adam mustamiran Allah ya sanya wannan alkawari ne tabbatacce liman ya ati ba da sahaba ga duk musulmin da za su zo bayan sahabbai su ma in sun gyara halayensu sun yi imani sun yi amalan salihan to Allah ya musu wannan alkawari in dai sun yi imani sun yi amalan salihan to Allah ya musu wannan alkawari duk waɗanda za su zo ba da sahaba ila yawmil qiyama sannan wa asana Allah ya yi yabo mai kyau alal muti'ina aidan ga ka kai mai da'a bi qaulihi ya abudunani yace suna bauta min ni kadai la yushriku na bi a ba su hada ne da kowa wannan nan na matsalar take mutum kake gani a cikin masallaci yana ba da sallah amma ba dan Allah ya ka ba su ba kwana biyu sai ka je na ɓaci masu kuɗi mu yi auhani waɗanga masu kuɗi kana nan kana ta ba su sallah kaga ashe masu kuɗi na aka ba sallah ba Allah na aka ba amma su ba su taimakon ka haka islamiyya sai ka ji an ce islamiyya ta an ka kawa ta Allah ta an ka kawa amma sai ka ji an ce yara sun tawa a ce duk su koma babu ba su kawo kuɗi ba duk wanda bai kawo kuɗi ya karatun da Allah ba a faɗa mai don ba Allah ta ya koma gida wata yayi bai kawo kuɗi ba duk wanda bai kawo kuɗi bai karatun Allah saboda karatun suna ɗaya na an ka samu na Allah karatun naira ya kamata a ce saboda haka yau yaro bai zo da naira ba an ce ya koma gida to haka nan na abubuwan suke wa'azin ma shi ma ya fara canza cikin gari sai ka ga mutum ya an ce walima ta da an ce gidan wani babban mutum na kidan yawa ya kai da yawa ya baya hidda kaji da sauran ciye ce sai ka ga mutane har da wanda ba kiro ba ya yi amma da an ce gidan wani talakana ka wannan bakala masa walima ban samu ba kaji shi wai bakala masa walima to saboda haka abin ga imani ga zuciya yake ku gyara imanin ku bar ganin mu ba mu sani ba shi Allah ya sa abin da a cikin zukatanku. ku bar ganin mu kun boye muna shi Allah boyon ku bai yi ba gare shi ya san duk abin da kuke yi saboda haka su bayi ne na kwarai ya ce abuduna ni suna bauta mini ni kadai la shirku na bishe a ba su haɗa da kowa ga ibada kowa musa anabin bai hukumi ta'alili wato wannan jimla ce musa anafa a cikin hukuncin ta'alili wato su abin da suke yi dalilin da ya yasa nisa su halibobi na ya abu abuduna ni shine illa suna bauta mini la yushriku bi shay'a saboda haka wanda kaso Allah ya ɗaukaka shi ya bauta wa Allah babu shirka da Allah in jama'a na ya ɗaukaka jama'a gaba da 'yan mutum guda na sai kaga duwa da ake wahala sai kaga sannan wani yake ƙara cin riba yana ƙara ɗaukaka wa man kafara ba zalika duk wanda ya kafirce ba da zalika inam minhum bayan wannan ni'ima ya kafirce bihi da wannan ni'imar fa ulaika humul fasiquna wa su ne fasikai al juna an da'a wa'anda sun kai ta daga da'ar Allah al-musahiquna badalan ni'mati an ni'ma wa'anda sun ka cancanta da azaba bayan ni'man nan da an kai musu walaysa khalabi bil a'abil dhilli wa'anda sun ka cancanta da walakanci murmako a ɗaukaka su a ba su halifa kasa sai a kaskanta su wa anzar abin na wa abin nan wa awwalu man kafara bihi farkon waɗanda suka kafirce ma wannan ni'ima ta Allah katalatu usman mutanen da sun ka kashe Usmanu ibn affan radiyallahu anhu sune farkon waɗanda suka kafirce cewa Allah ba su da dalilin da yasa suka zo suka kashe usman ba su da dalili fasaru ya katace luna ba da an kano a hawana sai sun dawa suna ta faɗa da junansu bayan da suna yan uwa wannan sha'anin duniya kenan ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ci karshen Allah ka yi mana kyakkyawan karshe Allah ka tausaya mana Allah ka gafata mana nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah gafarta mala shi yanzu nan malayin shi mai suhuru ya bar suhuru jinsa domin ba mu san hakikanin lokaci ba da ta malam to yau alfijiri ya bullo karhe a jega dai jega jega yau alfijiri ya bullo karhe hudu da minti hamsin da biyar jega to nan birnin kai ba san da ya bullo ba biyar da minti daya to a nan birnin kabi an ce alfijiri ya bullo yau biyar da minti daya a nan birnin kabi saboda haka idan nan kake birnin kabi kuma hukuncin birnin kabi daga nan ya shafa har zuwa wajen ta sama ba saurado hukuncin birnin kabi duk cikin birnin kabi inda an ka yana haka abban sayan da ya tsaya amma da in an kai wajen jega a sama ba saura hukuncin birnin kabi to alfijir yana kullowa biyar da minti ɗaya saboda haka in yana kullowa biyar da minti ɗaya kamata ya a aji sahur wajen biyar saura fata ya kamata a aji sahur wajen bai saura kwata saboda hadisan da suka zuciwa suka ambaci adadin ayoyin da aka son a karanta kuma karatu mai natsuwa kamar ba an gama sahur saboda aka saura kwata ya kamata a ajiye sahur in dai ba lalura ba sai dai in lalura ta tilasta ka ko da kafarka lokaci ya yi kusa kaga saboda lalura kana ya dan rutsawa kamin ya yi da hita ka samu da abin da ka jajjewa ka zuba ruwa ka tashi da eh, wannan lalura ce babu laifi da wannan mu mutanen je ko biyar saura minti biyar alhijiri ke bullowa sauran abin da na mutane su kuma ya aka bincika za a gane sadda alfijirinsu yake bullowa Allah gafar ta malam me ya hukuncin mutumin da yake azumi yana yawan kallace-kallace da yawan raɗa da sauran maganganu ba su shahi abin nan tabbata azumi ne ba azumi ne ya tabbata lahiya lau azumi ne yake illa dai duk wasu abubuwa na sabo suna rage lada azumi amma ba a rankawa kun san in azumi ya lalace sai an ranka shi to amma ba a rankawa ba su bata azumi ba kalle-kalle da maganganu da sauransu amma dai ba ya da kyau mai azumi na ya abubuwa na sabo kun san aikin sabo kowane lokaci haram ne kamar da na ambata kamin fara karatun nan nawa to amma ga azumi ya hile saboda ka a yi ta ƙoƙari gwargwadon iko a yaƙi zukata a yi ta kuma addu'a da mu da ko Allah shi mana jagora shi aza mu ga hanya ce madaidaiciya Allah gafarta malam mutumin da yake dauke da azumi sai wanka da toka mai kamshi kuma ya shafa mai mai kamshi ya shafa turare ya azumin sa yake azumi ne lahiya Allah yake kuma ya kyauta Allah ya saka mai da alheri Allah gafarta mala mace mai haila ko jinin biki shin tana iya bude wayar ta ta saurari qur'ani ko da qur'ani na wanda gaba daya in dai saurari na ya halitta a saurara abinda kawai malamai suka ambata kamar darasin mu na shekaran jiya a can almusira ta jega abinda muka karanta malamai cewa sun kai ba za ta karanta ba ko da aya guda ce ba za ta karanta ba ko da aya guda ce ba za ta karanta ba sai wasu sun ka ce kamar rabbana atina ya addu'a za ta yi sun ka ce to ta kudu ta ba qur'ani na za ta karanta sannan ta yi amma dai ta karanta qur'ani an hana amma saurari ba a hana ba ba a hana ta saurari karantawa an ka ce ba za ta yi ba ba za ta karanta ba kuma ba za ta ɗauka ba ƙur'ani mai tsalki na ƙur'ani yana da daraja ƙwarai ana girmama alƙur'ani ku girmama alƙur'ani ku darajanta alkur'ani don ku cimma abin da magabatanku sun ka cimma ku kai ga matsayin da magabatanku sun ka kai gare shi kada ku walakanta alkur'ani da magana ku ko da aikin ku ko da karatun ku ko da karantawa kuna ganin awo matsalar karama ce alhali wa tahsabuna wa hayyina wa huwa inda lahi azibun kuna da tun matsalar karama ce amma a wurin Allah babba ce Allah ya gafarta mana Allah gafarta Bala. mutumin da yake dauke da azumi sai ya danci wani abu da mantuwa ko ya sha da mantuwa malam ba da sani ba shin wannan azumi ya yake wanda ya ci abinci da mantuwa ya sha abin ko ya sha abin sha da mantuwa hadithi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa innama ad'amahu Allahu wa saqahu Allah ne ya bashi abinci kuma in ruwa na ya sha Allah ne ya shayar da shi la qada alaihi wa la kafara babu ranko kun babu kafara amma ga mazhaban maliki shi maliki da an ka tambaye ce ni ina son ya ranka ni ina son ranka in ji maliki maliki ya ce yana son ya ranka don ko ba ai ba zai yi shagala ba don shi watakila ko jiya sai da ya yi kun ga wannan bai rafkana saboda haka wanda bai saba da azumi ba wannan babu lahi gare shi suna suka taima annabi irin waɗanda tambayoyi annabi yana ce musu babu ranko babu kafara ai wata ma da ta zanna gaban manzan Allah sai da ta ci abincin ya ishe ta ta koshi ta kwa bayan ta koshi ta yi gashi sai ta karuwa ta aza shi ya aza ba azumi ta kai ba sai ta ce wai azumi na kai amma duk da haka nan sai annabi ya ce mata azumin ta lahiya lau yake Allah ne ya ciyar da ita kuma Allah ne ya shayar da ita saboda haka wannan bai da bai bata azumi insha Allah sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algafar malam algafar malam mutumin da yake dauke da azumi yayi kwana yayi mafalki ya azumin sa yake wanda yake dauke da azumi kuma yayi kwana kuma yayi mawarki azumi ne lahiya da yake abin da zai yi dai in ya tashi ya wanke mawalikin da ya yi kuma ya ta shi wanka shi ke na azumi ne bai da matsala kowace iri allah ya gafarta mana a yi ta kokari kada a mance da kanwa matasa kai sa'an lokacin ya yi na tambayoyin ku irin waɗanda tambayoyi Allah kuma shi ba da gudunmawa matasa Allah ya ba da abin aure Allah ya bada gudunmawa matasa Allah ya bada abin aure kuma in ya bada abin aure ya bada mata da za a aura kuma ya bada ta kwarai kuma Allah ya bada wurin da za a zanna ko na mallaka ko na aro ko na gado Allah dai ya bada wurin da za a zanna wannan shine addu'ar da muke muku matasa amma ku yi kokari ku rika aje kama kusa Allah ya taimake mu kuma Allah shi salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antal lahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka da ka gwada mana a farkon wannan watan Ramadana Allah ka gwada mana ƙarshe ne haka kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali kuma Allah ka gwada mana wasu watan Ramadana kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah saboda rahamarka Allah ka gafarta mana duk wani alheri wanda kaka ba su a cikin wannan rana ta yau Allah ka ba mu shiya duk wani sharri ko da kake ijewa a cikin wannan rana ta yau Allah ka ije mana shi Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri muna roƙonka Allah ka sa mu cikin waɗanda ka yanta yau da rana kuma ka sa mu cikin waɗanda za ka yantawa in an jima kuma ka samu waɗanda kake yantawa karantawa daidai lokacin gada muke akwai waɗanda muka karanta kana yantawa lokacin buɗe baki Allah ka sa mu cikin su akwai waɗanda muka karanta kana yantawa tsakiyar dare Allah ka sa mu cikin su waɗannan da kake yantawa masu yawan nan lokacin sahur Allah ka sa mu cikin su saboda girman ka Allah ka gafarta mana uwayen mu da waɗanda adda rayuwa da waɗanda sun karasu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu zanubansu gangancin laifinsu da kuskurensu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu ransu uwayenmu waɗanda suna nan da ransu Allah ka kara musu lahiya Allah ka warkar da su daga ciwo ko wani iri Allah ka kare su daga kowane irin sharri diyan da ka ba mu da wayanda za ka ba mu muna roƙonka Allah bai a sama'ikal husna wa sifatikal wala Allah ka shirya maka shirya diyan mu ya Allah ka shirya maka shirya diyan ya Allah ka shirya maka shirya diyan Allah ka yi mana rahama Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaici Allah ka yi mana rahama Allah ka rika mana su Allah ka su Allah ka kare mana su Allah ka warkar da su muna da rayuwa ko ba mu da rayuwa Allah fake mana iyalin Allah ka sa ma iyalin mu albarka Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu iyannan mu da kannan mu Allah ka yahe musu Allah ka gafarta musu duk wani mutum wanda yana son mu saboda kai Allah ka gafarta mai Allah ka yahe mai Allah ka shirya shi ka shirya diyanai duk wani mutum wanda muka so saboda kai Allah ka yahe mai Allah ka gafarta mai Allah ka shirya shi ka shirya diyanai Allah saboda ramaka Allah ka tausaya mana muna da buƙatu bukatu daban-daban a wurinka ya Allah kai mana rahama watan ga mai albarka duk bukatun wa'anda ka san maslaha na gare mu Allah ka biya mana su Allah ka biya mana su ba da dadewa ba bukatun mu wa'anda ka san ba maslaha bane muna roƙonka Allah ka maishe su maslaha kuma ka biya mana su ba da dadewa ba duk wani abu wanda muka tsoro ko mina na muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah mun addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka gusar da hitina daga arewa ka gusar da tashin hankali ya Allah ka kare arewa tun daga gabacinta har zuwa yammacinta ya Allah ka kare arewa tun daga arewacinta har zuwa kudancinta ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka yi wa arewa maganin matsalolinta Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da yunwa Allah ka gusar da talauci Allah ka gusar da ciya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka ƙara ma arewa lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ka kare dukkan jihohi makwatan wannan jiha ta mu ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya ba mu tsoro ya Allah kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu mayan biranen mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya ƙauyukan mu Allah ka zaunar da mu lahiya hanyoyin mu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu Allah ka kare hanyoyin mu Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da kauyukan mu Allah ka amintar da biranen mu ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka yi mana maganin matsalolin mu duk abinda a matsalolin mu Allah ka yi mana maganin matsalolin matsalolin Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka ƙara mana ci gaba mai amfani Allah ka ƙara mana arziki mai amfani Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare mu cikin gidajenmu Allah ka kare mu daga sharrin abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba cikin gidajenmu Allah ka kare mu daga sharrin abin da mun ka ji labari da wanda ba mu ji labari ba ya Allah ka kare mu daga shara abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba ka kare mu a cikin gidajen mu daga shara abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba saboda girman ka Allah ka kare mu Allah ka kare uwaye Allah ka kare mu Allah ka kare uwaye Allah ka kare iyali Allah ka kare ɗiya ka kare zuriya Allah ka kare dangi ka kare malamai ka kare masoya Allah ka kare mu ka kare makarancin nan Allah kare mu ka kare masallatai Allah ka kare mu wuraren zaman mu duk wuraren da muke zama Allah ka kara mai lahiya da zaman lahiya Allah duk wuraren da muke zama ka kara mai lahiya da zaman lahiya Allah ka kare mu wuraren ayyukan duk wuraren ayyukan mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana lahiya lahiya da zaman lahiya a wuraren sana'am da wuraren tahiyar mu da dawowar inda duk muka ta Allah kai muna rahama Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuha na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanna ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukan mu Allah kai muna rahama rahama ka sa aljanna la a'la makoman cikin taron ga namu idan akwai dan wuta muna roƙon ka saboda daraja sunayenka Allah kamin mu ba wurin ga Allah ka goge suna ne Allah goge suna ne daga wuta kamin mu tashi Allah dukka rubuta mu cikin aljanna kuma dukka shirya mu ga abin da aka a shiga aljanna ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwaye da iyali ka gafarta mu zuriya da dangi da malamai da masoya bayan ka musulmi ya tare da maya maza da mata masu rai da matattu wa'anda an kai da wa'anda za a yi nan gaba Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana maganin damuwar mu Allah ka yi mana maganin damuwar mu Allah ka mana maganin damuwar Allah ka yi mana maganin abin da muka tsoro Allah kai muna maganin abin da muka tsoro ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر ومن أداك أداءنا أداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدة لا إله إلا أنت أنت قدي هوائجنا يا مولانا يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين